gwiwa wurin bayyana abin da yake shi fahimta ta ne ba na ƙasa yiwa ba na hangon kowa ya sa in ma ta kama a yi magana da Allah a bani ne ne nake da haƙƙi yi magana amma wanda ya zauna zumma wani yake karewa ba ni ba da bukata ba ƙara min tawa amma idan ka da aiki wani abu wanda akwai su a ciki to inda kake fito addini ko yadda nake fitowa nake fara sunna kuma aka kake fitowa ka kare ta wannan ba ba Allah ba ki guri kan cutar da ke cikinsa dole ne in kai da awa sannan za ka ga al'ada tana da shiga zuciyar mutum da bid'a da shirkiya lokacin da kake so ka raba shi da wannan abu tabbas za ka fuskanci kalubale hanyar cutarwa wani ya bage ka wani ya mashe wani ya wannan da ya dole a matsayin mutane mai awa sai ka yi haƙuri da aka sanar ne nake amfani da wannan dama wurin janyo hankalin yan uwa a hadis sunna musamman a wannan lokaci game da wannan abu da ke faruwa kada ki da ne ka da ne ka yi wani abu da kai kana ganin sa nasara wallahi ne dalilinsa wa akwai isa amma ana falin ne ita karya ba ta ta wani abu ne mishi kuma kowa ya bar da tsara da haka ina jawo hankali a tsaya a kan ka'ida ta sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hakan kar ya sa ko an bakanta ma ko an cutar da kai ko ne ka fita da kallayi wannan ba ka bawa Allah kuma abu na biyu wannan ba ni da bukata ba da bukata in ya haka wani abu ne dan an taba alkalami yanzu ka fito ka saka ta ce ce a'a wai za ka rama wa alkalami ba ni da bukata gaskiya ai ina rayu akwai abin da in ana da bukata ai bayani zan yi kuma ba zan ji shayi ni ba tabbas saboda ni kai kanka ka riga ka sani a matsayin ahli suna ba da kasa a gwiwa wurin bayyana abin da yake shi fahimta ta ne ba na ƙasa yiwa ba na hango kowa ya sa in ma ta kama a yi magana da Allah a banni yin da yake da haƙƙi yi magana amma wanda ya zauna zumma wani yake karewa ba da bukata ba da bukata ba da limitawa amma idan ka ba aiki wani abu wanda akwai su a ciki to inda kake fitowa take fara addini ko yadda nake fitowa nake fara sunna ko ma haka kake fitowa ka kare ta wannan ba da Allah kada a ce kai tsani wai ya gaya ma ka ka gaya mu ko yana shayin za a yi wani abu sai ya biyo ta hannun da sai ya ba da sako ko ya rinda cewa a yi kaza a yi kaza in an wani a da Allah ka bari duk sakon da mai shi yake da shi yana da mamba ta yi kira na ya gaya mu da Allah kuma mutane ta yin sunna kai ni ba na son haka da Allah wannan abu ya bata rai duk abin da aka yi wallahi ni bai bata rai ba sai saboda na san za a yi tura wani su malamai kuɗi haka ne tabbas yana su tura ka amma ba tare da ka ambaci sunan malamin ba eh ba da bukatar wannan eh, eh, a yanzu malam kana a ban da abin da kake ba tattakin ma san haka ko inda suke turawa sun san haka. To, amma da Allah ya taɓa ba ka kuɗi ka bani ko da a ce ya ba ka amma ba ka bani ba. kuma a'a ya taɓa tura ma sannan kuma ka tura mu. Eh an taɓa yin irin wannan da Allah. Ya ce da cewa ko ya tura maka ba? 我子说，啊，我那些我要这个家，我子能不能负担啊？跟家不能负担就正好，今年呢不能我子给钱，今年弄。啊，做生意啊，亏了人家钱多了，所以，我那个孙个不啦，我那个，我那个孙个现在，我那个，我那个孙个现在给不要了，就是说，真的。